بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا إخواني المسلمين ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى كما يدمنك القولي cewa yau za mu fara karatu wannan littafi abokin ƙurciyar samari abokin tsohon manya haka ake masa kirari a nan ƙasa hausa shine muktasar a wannan littafi kusan a afirka ko yammacin afirka gaba ɗaya shine mahi girman littafi na Afikihu, wanda aka yawan karantawa a ƙarshen wato ƙarni na tara zuwa na goma zuwa na sha ɗai sha biyu sha uku sha hudu zuwa wannan ƙarni na sha biyar wanda muke ciki kuma kamin mai shi ya rubuta sai da ya rubuta wani da ake ce ma a to bayan ya rubuta shi sannan ya ga yawa don ya kai kamar hudu din wannan sannan ya rubuta muktasarinsa ne wanda ake cewa muktasar lawali da sani yana da sharhi sun yi arba'in amma waɗanda sun ka zo nan gare mu ba su wuce guda goma ba da za mu fara karanta shi yau allah ya mu da ganin ƙarshen karanta shi wato ƙarshen tamadinsa kamar yadda Allah ya nuna mana sahiyar da za mu fara shi a yau to mai littafi ya fara da bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai ya yi koyi da littafin Allah wajen farawa da bismillah da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci wanda ya zama a fara shi da bismillah ba to wani al'amari ya zama yankakke ma'ana gutsurarre wanda bai cika ba ko kuma kamar wanda an ka cire mishi albarka ko kuma albarka ce ta zama kaɗan nan mai littafi yana cewa ya ƙulul faƙirul murɗar rahmat rabbi a jona a ya kulul ah, faƙirul mulɗarun rahmatu rabbi wato mai tsananin bukata wato fakiri mai tsananin bukata zuwa ga rahama ubangijinsa yana cewa almunkasiru khatiru wanda yake mai kararren tunaninsa wato wanda tunaninsa duk ya kare ya ruguje saboda mi liƙillatil amali wa takawa saboda karamcin aiki da dokokin Allah da kuma karamcin tsoron Allah shi yasa zuciyarsa take karara bai da kokari yana da karamcin aiki da dokokin Allah da kuma karamcin takawa wato karamcin tsoron Allah saboda haka zuciyarsa take karara wato nan ma'ana karara zuciya duk sadda yayi tunanin ya yi abin kirki in ya tuna wasu abubuwa da ya yi sai kuma tunaninsa sai ya wargaji shi wannan mutum halilu na ishaq ne halilu ɗan ishaq ga wata nusa bin Yakuba, ɗan Yakuba almaliki ba maliki ga wata nusa ko halilu na ishaq almaliki wato halilu dan ishaqa shi kuma ishaqa dan Yakubu wanda yake ba maliki ga mazhaba wato yana cikin mazhaban nan ta maliki rahimahullah Allah ya ji kansa inda yake cewa shi makulin can da yace ya kulu yana ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wato ita hamdu abinda ake ce mahamdu shine yabon abu saboda ya cancanci yabo shi ake ce mahamdu don haka tana zuwa bin lisani shukuru kuma shine mutum ya sarrafa da dukkan abin da allah ya ni'imta shi da shi ko na ƙarhi ko na jiki ko na makami ko na basira ya juyar da su gaba ɗaya zuwa ga bauta ma Allah ko ya yi amfani da su a inda Allah ya ce ya yi amfani da su shi ake ce ma hamdu da wannan yabo hamdan yabo yawafi wanda zai cika ko zai sakan kama mata ya da minan na'ami abin da yake da duwa yau da kullun na ni'imomin Allah wato yana gode ma Allah godiya wadda za ta yi daidai da irin ni'imomin da Allah ya yi masa wa shukuru lahu sannan godiyar gaba ta tabbata ga Allah alama aulana akan abin da ya bamu ma'ana ya jibanta muna min alfaladi na falala wal karim sannan da karimci la usi sana'an alaihi bani iyakance yabo ga Allah kuwa shi Allah kama a sana'a ala nafsihi kamar yadda ya yabo akan zatinsa wannan ya yi ikitibasin wani hadisi na annabi da yake cewa subhanaka la usi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika wato shi khalil ibn ishaq ya yi amfani da wannan hadisi ya sahi cikin usulubi na rubutu na larabcinsa wanda yake rubuta shi a cikin wannan littafi. saboda haka wato waɗannan wannan littafi kamar yadda za mu samu a cikin littafin nan wato zai ba mu wato bayanin dokoki na Allah ba tare da ya kawo hadisai waɗanda suka yi dilali da su saboda ya taho lokacin da kowane hukunci a zamaninsa an san hujja hadisin da an ka dogara da shi a can harko kowane magana in za a yi ta sai a kawo hadisi wanda ya kawo wannan hukunci. amma da tahiya ta yi tahiya da yake daular musulunci ta bunƙasa ta kai ko ina mutane suna da ilimi Ilimin su ya kai suna iya sanin hukunci-hukunci ba tare da sun kawo labzin hadisi ba su rubuta kamar yadda muka gani a risala da sauran littattafai to wannan shi ya kai musulmi ga amfani da irin wannan don sauƙaƙa ma waɗanda za su zo daga baya kamar mu wani tsaluhun luddufa muna roƙon allah tausasawa wal i'anatu da taimako fi jami'il ahwali cikin dukkan halaye muna roƙon allah ya tausasa muna kuma shi taimake mu wahal musamman halin hululil insani saukan mutum fi ramsihi cikin kabarinsa la'annar ramsa akhiru manazilin min manazilin duniya wa awwalu manzilin min manazilil akhirati amma hasuna fihi ba ma ba'dahu ahsanu wa ma qabwa fihi ba ma ba'dahu aqabahu wato ma'ana wannan larabci da na karanta shine domin shi kabari shine karshen masauki daga cikin masaukan duniya shine farkon masauki daga cikin masaukan lahira Abin da duk ya yi kyawu ga mutum cikin kabari to abin da zai biyo bayan kabari zai yi shi kyawu Abin da ya munana ga mutum cikin kabari da zai biyo bayansa to zai yi shi muni allah shi kiyaye mu wato duk wanda ya shiga kabari ya samu alheri to alherin da zai biyo bayan kabarin nan to ya yawa wanda ya shiga cikin kabarinsa ya tarar da mummuna abu to abin da zai biyo bayan kabarin nan zai yi shi muni wasalatu wasalam tsira da amincin allah su tabbata ala muhammadin bisa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wanda yake eh, sayidul arab annabi shine shugaban larabawa wal ajam da baibayi wato ajam kalmar ajam kalma ce kamar ba fulatani ya ce kado to haka ba Larabe in ya ce ba ajame ba yana nuhin arne ba wato duk mutumin da ya zan baya magana da harshen larabci ko bature ne ko ba farise ne ko ba ne ko chinese ne ko ba haushe ne ko wani kabila ne in dai bai jin larabci to a wurin balarabe ajam ne ko yana sallah ko baya sallah to haka in ba haushe ba fulatani ya ce kado wato ba yana nuhin arne ba yana nuhin duk mutumin da ba balarabe ba sannan ba mai jin yarensa ba to shi ake ce makado amma a hausa a fulatancin sokoto amma can ƙasar adamawa da yake su can lokacin harko su ɗai ka sallah kuma bayan su ɗai ka sallah sauran ƙabilun da can duk hausawa ba ne to in sun ce kaɗo suna nuhin arne kamar kirdi a harshen kanori in sun ce kirdi suna nuhin wato arni amma duka wannan istilahi ne na wato yare ko wani yare kamar eh, yaraba in sun ce gambari suna nuhin wanda ba bayarabe ba ba yana nuhin so kalmar tana nuhin arni ba to a zan haka annabi ya shugabanci larabawa ya shugabanci ajamawa na banin insani wato ɗiyan mutum eh, abin nan saboda haka mai littafi ya kawo wannan kalma almabusi wanda shi annabi an aiko shi ne lisa'iril umami ga duk sauran al'ummomi kowa da kowa ya shigo cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayoyi suka nuna wa ma naka, illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira Wa ali tsira da amincin Allah su tabbata ga alayensa su ne danginsa daga cikin bani hashimu da banin muddalab waɗannan da an ka haramta macin zakka wa ashabihi sannan da sahabbai ne su ne wanda ya imani da shi a zamanin annabi mutum ya imani da annabi ya rayu da imanin nan kuma an mutuwa bai walwale imanin nan ba shi yake ce masa ya ga annabi ko bai gan shi ba sun taru wuri guda ko ba su taru ba kamar najashi kaga bai ga annabi ba ba su haɗa zama gari guda ba amma sahabi ne wanda suka haɗa wurin zama kamar abdullahi ibn ummi makatumi kaga sun yi zama masallaci guda sun yi magana da annabi sun yi musaba da annabi amma makaho ne bai ga annabi ba to duk da haka dai sahabi ne wa zuwa da matayensa waɗanda ya aura wato su ne ake ce ma uwayen muminai duk wanda an mumini mata annabi uwayensa ne saboda haka da matayensa wa ummatihi da al'ummarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke wa zuriyatihi da zuri'arsa wa ummati da al'ummarsa abdal al'umma wanda su ne mahihicin al'ummomi bi nassil qur'ani da Allah ya ce kuntum hayar ummatin ukuri jallin nasi kun zama mai alherin al'umma wadda an ka zabe ta an ka ware ta don amfanin wato jama'a baki din wa ba to bayan mun gabatar da wannan gabatarwa bayanin malam hamdala bismillah da yayi da hamdala da yayi sannan da salati da yayi ga annabi da alayensa da sahabbansa da matayensa da zuri'arsa da al'ummarsa gaba ɗaya sai ya ce ƙasa alani jama'atun mukhtasaran wasu jama'a sun roƙi ni wani littahi a abana Allahu Allah shi bayyana mini li yan walahun da su ma'alimar taƙiƙi ya bayyana mana sanin gaskiya wasalaka ya shiga bina da mu wa bihim da su wato ya bayyana ya shigar da mu ni da su an ba a mai amfanin hanya wato hanya wadda take mai amfani Allah ya shigar da ni ya shigar da su abinda sun karo kan shine muktasaran shi ya tsawa abin nan sa'ala ni jama'atun muktasaran ne maf'ulin sa'ala ala mazhabi malikin ko ala mazhabin imami maliki bisa ga mazhaban malik bin anas dan anas <clears throat> wato shi eh, malikin na anas ibn malikin eh, shi kakan malik an ce sahabi ne yana ɗaya daga cikin mutanen da bayan an kashe sayidina usmanu sun kai mai wanka sun kai mai sallah sun kai jana'iza ta shi kakan imam maliki <coughs> mahaifin babansa mubayyana ina mai bayyana wa lima fatawa da abinda ake yin fatawa da shi shi wannan littafi na muktasar wato duk abin da za ka yi tambaya a cikin addinin musulunci to akwai bayanin su cikin wannan littafi alimahu ma alimahu wa jahilahu man lam yaqra'ahu aw qara'ahu wa lam yafhamhu wato wanda ya san shi ya sani wanda ya jahilce shi ya jahilta ko kuma bai san shi ba ko kuma bai karanta littafin ba ko kuma ya karanta bai gane ba <clears throat> shi wannan littafi akwai hukunce-hukunce da dama waɗanda mai mahutasar ya zo da su ya aje suna nan suna jiran lokaci ko ko suna jiran masu aiki da su su aikata don haka duk wadda za ka zo da ita in an bincika cikin muktasar insha Allah za a samu amsarta. fa ajabtu su'alahum sai na amsa tambaya su ko roƙon su ba'da al-istikharati bayan na yi istikhara abinda ake ce mai istihara kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mutum ya yi sallah raka'a biyu ba na farilla ba sannan shi karanta addu'a tana nan ta istikhara ta zo cikin littafin mutarul ahadith ko cikin jami'u sagiri ko kitabul azkari lin nawawi har zuwa ƙarshen littattafan da sun kai bayanin istikhara a cikin addu'an nan za a karanta ya Allah yin wannan al'amari ya zama alheri ne gare ni to Allah madaukin sarki ka taimake ni gare shi kuma ka sa alheri na nan ciki in kuma ba alheri bane ne Allah ka kautar da ni daga gare shi ka juyar da shi daga gare ni wato ma'ana dai Allah ka raba ni da shi kuma ka kaddara mini alheri duk inda yake kuma ka lallashe ni da shi to da ni amsa wannan tambaya ta su abin nan ina mai bayyanawa da abin da ake fatawa da shi mushiran sannan ina mai nuni cikin littafin nan bifiha lil mudawwanati zuwa ga babban littafin nan wanda an ka rubuta fatawoyi na imamu maliki wanda ake ce ma mudawwana duk inda ka ji ana cikin karatu an ka ce wa fiha cikin wannan littafi to an sai ka ce ya zo cikin mudawwana wa bi uwila <clears throat> sannan ina nuni da kalmar uwila ma'ana an fassara mudawwana da kaza ilaktilafi zuwa ga sabanin sharihi ha masu yi mata sharha fi fahimta a cikin fahimtarta wato in ka ce abin nan wani wuri sai in ce wa uwela an fassara kaza to sai ka ce an fassara mu da wana da kaza wabil ikhtiyar sannan ina nuni da ikhtiyaru kamar in ce alal makotari ko kuma in ce wa khatara wannan ishara ce lillakami zuwa ga wani babban malami daga cikin malaman mazhaban malikiya da ake ce mallan lakami. lakin sai dai magana takan zo ga taini sigogi biyu in kana bisigatin fi'ili in ta zo da sigan fi'ili kamar wa khatara ba zalika liktiyarihi huwa fi nafsihi wannan zaɓin shi mallallami ne da kansa shi ya zaɓa ba zaɓen wani ne ya mara ma baya ba a'a nashi zaɓe ne ya zaɓa ya ce wa khatara sai ka ce malallami ya zaɓi kaza wa in kana bi sigatil ismi in ko ya zo da sigar suna kamar alal mukhtari wato sigan suna kenan wa zalika liktiyarihi min al khilafi wannan zaɓin mallallami ne daga saɓanin malamai wannan malami ya ce kaza wancan malami ya ce kaza sannan ba yadda za a yi a ɗauko waccan magana a haɗa ta da wannan su ta yi ga layi guda to amma daga cikin malamai wani ya zaɓi wata magana akan wata cikin maganganun nan biyu to sai in goyi baya ne in ce alal mukhtari bisa zancen da an ka zaɓa wato ba shi ya zaɓa ba wani ya zaɓa amma ya goyi bayan wannan wanda ya zaɓa din wannan zan muku bayanin sai in mun zo ƙarshen bayanin wannan mukaddima wadda muke karantawa wa bi tarjihi sannan ina nuni da tarjihu wato rinjayarwa ko kuma an rinjayar shi wannan yakan zo limni yunusa ishara ne zuwa ga maganan malam dan yunusa kazalika shi ma a wawancan ma'anan kazalika ya ti bi sigataini ma'anan kazalika yana zuwa da siga biyu in kana bi siga fi'ili in ya zo da siga fi'ili kamar rajaha wa rajaha to wannan fa zalika li tarjihihi huwa fi nafsi wannan rinjayawa malam dan Yunus ne da kansa wa bil ismi in ko ya zo da siga suna kamar alal arjahi fa zalika li tarjihihi min al khilafi wannan rinjaya wasa ne daga sabanin malamai wancan malami ya ce kaza wancan malami ya ce kaza wani da hujjar da ya dogara da ita daga fassara hadisin annabi ko fassarorin ayoyin qur'ani to shi malam dan yunusa ya duba waɗannan kalmomi malaman na a fassara wannan ba za ta dawo daidai da ta wannan ba amma wani malami ya rinjayar da fassara wani malami daga cikin malaman nan biyu akan ta wani to sai ya goyi bayan wannan wanda ya rinjaye din sai ya ce alal arjahi bisa zance mahi rinjaye shine litarjihi min khilabi rinjaye wasa daga sabanin malamai wa zuhuri sannan ina nuri da zuhur shi kuma alim ne rushud zuwa ga malam dan rushudi shi ma kazalika ma'anan kazalika ya ti bi sigataini yakan zo da siga biyu in kana bi sigatil fi'il in ya zo da sigan fi'ili kaman wa zahara wa zalika li izharihi huwa fi nafsi wa bil ismi in ko ya zo da sigan suna kaman alal azhari wa zalika li izharihi min al khilafi wannan jaya wasa daga sabanin malamai wa bil qawli ina nuni da qawlu lil mazari zuwa ga mallam mazari kazalika shi ma a haka ma'anan zalika ya ti bi siga ta ne ma'anan kazalika yana zuwa da siga biyu in kana bi siga fi'ili in ya zo da sigan fi'ili kaman wato kala kace malam mazari ya ce wa zalika li qawlihi min al khilafi wa bil ismi in ko ya zo da siga suna kaman alal maquli wa zalika li qawlihi min al khilafi wannan dan maganarsa sa daga sabanin malamai wa su qultu inda nace khilafun sabanin malamai fazalika wannan lil ikhtilafi saboda saɓani fi tashiri ga shahara wannan magana an faɗe ta ta shahara wannan ma ya faɗa ta shahara kuma bai yi wa hanya mai da su zance guda to sai in ci khilafun wa su zakartu kaulaini inda ni ambaci kaulani au a ko ko ni ce a wannan dalilin sali adami dila'i saboda rashin cinka na filfar'i a cikin rasu hukunce-hukunce ala arjahiyatin mansusa a kan rinjaye na nasi wannan an waɗi wannan magana wannan ma an faɗa to babu yadda zan yi in haɗa magana ta zama guda sannan kowane magana tana da ƙarfi kuma babu wani nassi daga ƙur'ani ko daga hadisi wanda ya goyi bayan wata magana daga cikin maganganun to shi zan kawo kaulani in magana biyu ce in uku ce ko hudu ce a kawalun wa ta biru. ina lura min almafahimi daga mafhumai akwai mafhumi mafhumi wajen guda shidda akwai mafhumul gaya akwai mafhumul lakabi akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul sharɗi to duka ban ɗauki ko guda ba in ji shekha halilu yace wa atabiru ina lura min al mafahim daga mafhumai mafhumar shar'i faqat mafhumin shar'i kawai nake lura da shi man tawadda fakar sa hasalatu wanda ya alwala sallar shi ta inganta shi a mafhumin shar'i to wa man lam yatawadda wanda bai alwala fa fala salata lahu ko ba ya da sallah shi a mafhumin shar'i to wannan shi kadai nake lura da shi ah, wa ushiru ko ina nuni bi su hiha in ce su hiha kaza a ustu husina ko kuma in ce ustu husina kaza wato an ga kyawun abu kaza ila anna shekhan zuwa ga cewa wani mallami daban gairar lazi na kaddamtum wani waɗanga da ni gabatar sahaha haza ne ya inganta wannan a wista hasanahu shi ba a wista harahu ko rinjaye da shi husina a su heha a wasu husaina to ya kamata ya ce wato eh, la anna shi an gaira lazi na kaddamtu saha haza a wasu hasanahu sai ya ce a wasu tasarahu don mun san al'azharu na malam dan rushidi ne dama ya ce ku duba in kun ga gyara to a gyara wabi taraddudin ina nuni da taraddudin da taraddudin mutaakhiri saboda taraddudin malaman da sun ka zo daga ƙarshe fin naƙali wajen cirantowa auli adami nassil mutaqaddimina ko kuma saboda rashin nassi daga magabata wato duka waɗannan abin da ke kawo su a cikin karatun fiƙihu in mutum ya koma wajen usulu wato inda ake samu dalilai na hujjoji na shi fiƙihu kansa don fiƙihu akwai abin da ya haife shi wanda ake ce ma usulu shi usulu yana amfani da abubuwa uku wanda yake muttafaqun alaihi inda jami'ul usuliyin alkitabu was sunnatu wal ijma <clears throat> wato su malaman usulu sun yi ittifaqi na kowace mazhaba wato akan abu uku babu wanda ya gardama akan wannan duk sun yi ittifaqi akan uku din nan littafin Allah shine alqur'ani sannan da hadisin manzon Allah sannan da ijma'i waɗansu suna ƙarawa su ce kiyasi, waɗansu ce istihsani akwai waɗanda suke da har guda biyar wasu guda shidda amma uku ɗin ga su ne waɗanda ba su da saɓani domin shi malamin usulu abin da yake dibi hujja aiki shi ko fiƙihu abin da yake dibi hukunci shi a bambancin usulu da fiƙihu don haka wancan ake ce mai usulul fiƙ abin da mai usulu ke lura me addalilin a yi sallah saboda allah ya ce a ƙimus salata wannan shi a hujja ta a yi sallah shi ko mai fiƙihu zai zo ya ce to sallan nan da an ka ce a yi annabi ya yi kaza annabi ya yi kabbara harama ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'i ya yi sujada ya yi tahiya ya yi sallama to shi mai fiƙihu shi ne zai zo ya walwale hukunce-hukuncen kabbara haraman nan da karatun fatihan nan da ruku'in nan da ɗaguwa daga ruku'i da sujada da ɗagowa daga sujada da zama da sallama da sauransu sannan da irin su ɗaukaka hannu irin su ikama duk akwai su cikin hadisi amma mi a hukuncin su ba ruwan mai hadisi annabi ya yi karatun fatiha ya karanta sura annabi ya yi ruku'i ya yi sujada annabi ya yi tahiya ya yi sallama duk waɗannan suna nan rubuta cikin hadisi amma mi an matsayin kowanne daga cikin su to baka iya sanin wannan matsayinsa kaza ne wannan matsayinsa kaza ne sai ka karanci fiqhu to shi ko mai usulu ba wannan yake yadda mu da shi ba shi me a hujja a sallah me a hujja a azumi me a hujja a zakka me a hujja a yi hajji to shi abin da yake nema kenan ya samu hujjoji na ya abu to sannan ya haifi wannan in an gama karanta shi zai zo ya haifa muku abin da ake ce mafi kyau misali annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wani yaƙi daga cikin yaƙokin madina sai annabi ya ce bayan an dawo sai ya ce kada wanda ya yi sallar la'asar sai banu ƙuraiza sai banu ƙuraiza gashi an yi azahar ko banu ƙuraiza din tana da nisa shikenan sahabbai sun ga tashi wasu da raunin nuka don yakin ba wanda bai samu rauni ba a ce to kenan sai aka ta san macen an zo wasu kamin su kai lokaci yayi suka ce kai mun saba yin sallah kamar yanzu annabi ya ce a yi sallah can amma ai bai ce a bari sai rana ta faɗi a yi sallah ba ko ba musaba yin sallah bayan rana ta faɗi ba sai ta magariba sai suka tsaya suka yi sallah su a hanya wasu suka ce ai cewa ya kada a yi sallah sai an je can to kenan sai suka wuce ba su kai can ba sai da magariba rana ta faɗi sun ka tsaya sun ka yi alwala sun ka yi magariba sun ka yi sallar la'asar ramko sannan sun ka yi sallar magariba to sannan annabi ya zo ya same su sai aka ce ai suwa ne kan hanya sun kai sallah da la'asar daidai ya ce sun yi daidai an ka ce da wane da wane ko ba su yi sallah ba sai da sun ka zo nan bayan rana ta faɗi ya ce sun yi daidai an gane ko to kowannen su ya fassara maganan manzon Allah da cewa ka yi sallah sai can me annabi yake nuhi da ka yi sallah sai can shi yana nuhin kada a yi sallah ko da lokaci yayi a'a annabi na nuhin yi sauri a je can a yi sallah to saurin bai samu ba lokacin sallah ya suka tsaya suka sallah wannan shi ake ce ma ishtihadi sun yi ishtihadi kan maganar manzo Allah ta ka ayi sallah sai can wa sun ka dauki ala zahirihi kada ayi sallah sai can sun kai ta tahiya ba su tsaya sallah ba har sun ka je can bayan rana ta wadi sun kai sallah sun yi ijtihadi akan magana annabi kada ayi sallah sai can wannan shi ake ce ma ijtihadi to wannan ijtihadi shi yake haihuwa fiqhu shi ake ce ma fahimta don fiqhu ma'anarsa fahimta fahimtar maganar manzon Allah ko fahimtar alkur'ani kama na biyu Allah madaukin sarki ya ce cikin alkur'ani wal khaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu ma akala sabu illa ma zakaitu cewa kada a ci dabba wadda an ka abin nan makare da igiya ya ce munkhaniqatu wal mawquzatu wadda an ka jehe da sanda ta faɗi ta mutu tana shure shure kada a ci wal mutaraddiyatu wadda ta gangaro da sama ta fado ko waya ya kare ko kanta ya fashe karaci wannan dihatu wadda an ka soke ta da kaho yan uwata ta burma mata kaho ga ciki sai ta fadi tana shure shuren mutuwa karaci wa ma akala sabu da akuyar da kirkeci ya zo ya falle ta ta fadi ko ya fashe mata ciki ko ya kare mata waya ita ma karaci illa ma zakkaitun sai abin da kun ka yanka to wannan illa ma zakkaitun sai abin da kun ka yanka shin daga cikin waɗannan da an kai magana guda biyar ɗin ko ko wata ta daban mai lahiya wadda za a kama a yanka imam malik yana ganin ba cikin wannan ba a kama wata lahiyayya a yanke a ci amma wannan tun da ta mutu a batta ta iyar imam shafi ya ce a ita ake nuhi in dai an same ta da rai an ka yanka to a ci kaga dukkan su da imam maliki da imam shafi suna tunanin menene fassara illa din nan imamu maliki fahimta sa ba cikinsu ba imamu shafi'i fahimta sa cikinsu to wannan shi ake ce ma fiƙihu saboda haka wanda bai san addini ba ko ko yana son ya yi malanta dare ɗaya to sai ya tashi ya ta ihu ya ce a zubar da fiƙihu saboda shi yana ganin bai da iya karantawa saboda haka a sallame shi kowa shi huta daga cikin masu neman su huta da shi to ta haka a so da yawa nakan yi misali da irin wannan kamar mutane ne suka ci abinci abincin nan yana da maiko kamar a ce shinkawa mai manja sai aka samu yara uku sai aka ce musu ku je ku kawo mana ruwa shikenan suka ta ɗiban ruwa ba su tambayi wayannan dattawan waɗanne irin ruwa ba da aka zo wajen ɗiban ruwa sai ɗaya ce a zuba kunun zaki cikin ruwan eh, ɗaya ce a ka a zuba kunun zaki a zuba omo sai ɗaya ce a duk ka a sa ruwan zaki ka a sa omo a ɗiba ga buta dalilin da yasa suka yi saɓani akan duk kowannen yana fassara a kawo ruwa ne kalmar a kawo ruwa kai me yasa kace aka asa omo yace don sun gama cin abinci suna neman nasha kuma ba ruwa a wurin wannan yace to kai kace asa omo yace ba ku gani hannuwansu da manja suna neman su wanke hannu sannan su yi alwala wannan yace to kai da kace a kawo na butawa yace alwala za su yi don lokacin azhar yayi kaga dukkan su su uku suna fassara ku je ku kawo mana ruwa to wannan shi ake ce mafahimta annabi ya karantar da mutane ya tafi saboda haka sahabai da ya bari wasu ba su nemi fassara waɗansu abubuwa ba ko su sahabai sun san fassara abubuwa amma sun tabi'i tabi'ina ba su samu tambayar su wasu abubuwa ba ko ko tabi'ina sun tambaye sahabai amma mabiyansu ba su tambaye su ba ko ko na baya gare su ba su tambaye su bayanin waɗannan abubuwa ba don haka nan kowa zai gwada fahimta saga waɗannan maganganu na Allah ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake ce ma ma'ana fiqihu fahimta fahimta me Yawwa fahimtar maganganun Allah da maganganun annabi da ijma'in malamai su ne sahabbai wanda suka biyo bayan manzon Allah ko tabi'i na waɗanda sun ka biyo bayan sahabbai ko kuma tabi'i tabi'i na wanda sun ka biyo bayan waɗanda sun ka biyo bayan sahabbai dan bakin nan wasu sun ka aje ijma'i waɗansu ko sun ce ko yanzu ana iya ijma'i malaman Najeriya suna iya ijma'i ana cewa al-ijma'ul iklimi malaman Najeriya suna iya ijma'i akan a ce rogo na da zakka ko dankali na da zakka ko doya na da zakka ko tumatur na da zakka ko barkono na da zakka da dai sauran irin waɗannan in suka yi ijima'i suna iya tsayawa akan sai zama shari'a don za su yi kiyasi da wasu abubuwa waɗanda annabi ya ce a yi wa zakka to in suka yi kiyasi suka auna duk kowa ya yarda da haka ya zama ijima'i kiyasi ne kuma wanda an kai ijima'i akan wannan kiyasin ya daidai to Allah ya sa mu gane to dan wasu abinda suke kokarin su nuna ah, cewa Eh, an ce ni an ce khilafun tudi ba Zai su kawo awala ya tadabbaru na wa lauka na min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kasira Zai su ce duk a watsa hatta hadisin ma su ce gashi to duka na abubuwa ba ka iya sanin dokokin Allah yadda suke tahiya sai lokacin da ka tsaya kai yi karatu kamar yadda ya kamata domin Allah ya saukar da alƙur'ani ya aiko manzon Allah da bayanin alƙur'anin nan Allah ya san bayanin nan da annabi ya yi wa ƙur'ani da ƙur'anin nan ba a bukata a sake aiko wani annabi har duniya ta tashi nassosi ba su ƙare an san iyakarsu amma hukunce-hukunce kullum sababbi ake samu kun ga sahabbai zamanin su babu keke babu mashin babu mota babu jirgin sama sai jiragen ruwa irin na zamanin su su a akwai to yanzu ga karahuna na iri-iri ga komi nan yanzu to idan mun tsaya mun ce za mu tsaya ga waɗannan nasi na ƙur'ani sai a samu ga wata matsala mu ce babu hukuncinta kuma allah ya ce littafin ya isa to in littafin ya isa ya isa isarsa shi shine kowane irin abu wanda bai da nassi to a ɗauko shi a taso ma wani nassi a haɗa shi da shi su ta yi tare in ba a samu nassi daga ƙur'ani ba a komo ga nassin manzon allah shine hadisi in ba samu nassi na manzon Allah ba to sai a ɗauko wannan matsala a tunkari wani nassi wanda ya kama da ita ba a kanta ba ne amma nassi na ya yi kama da ita sai a ba bashi wannan hukunci misali annabi ya ce wanda ya koro dabba da wanda ya hawo ta da wanda ya jawo ta to duk abin da ta lalata shi ka biya to wannan annabi yana maganan dabba raƙumi doki jaki alfadari sa duk waɗannan sun shigo cikin dabbobi to wanda ya hau mashin ba ko keke ko ya hau abin nan babur shi ko in ya tuko su abin da sun ka ture babu nasi ba nasi to sai yaya sai mu ce to mun kiyasta babur mun kiyasta shi da abin nan meke suna da alfadari keke mun hada ta da jaki mota mun hada ta da doki da raƙumi duk abin da sun ka banke in dai wani ya tuko su to abin da duk sun a kashe sai biya eh an koro da ganganci sai mu ce ganganci ne sai kisa eh an koro wani abu ne ya faru na kacewar burki ko rashin ko kuluce ya tsunke ko abubuwa dai wanda babu control to sai mu ce kuskure an kai abiyadiya wannan shi ake ce makiyasi annabi ya aiki mu'azum na jabal zuwa yaman ya naɗa shi gwamna ya taya hukunci ya ce mai in ka taya da mi za ka yi hukunci da littafin allah idan baka samu ba Yace zan yi hukunci da abin da ni samu na sunna daga gare ka idan baka samu ba yace to zan yi ijtihadi zan yi kokari in duba gurgurdun fahimta ta sai annabi ya dawo kirjin sa yace alhamdulillahi allazi wafaqa rasul rasulillahi lima yurdi rasulullah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya wa manzon manzon Allah muwafaqa da abin da ya yarda da manzon Allah kaga annabi nan ya zartan mu'azim na jabal yayi ijtihadi ya gwada fahimtarsa to saboda haka an samu dalilai kamar wancan na kada a yi sallah sai banu ƙureza annabi ya zo ya tabbatar da kowa akan fahimtarsa sannan annabi ya tabbatar da mu'azu ibn jabal in bai samu nasi daga qur'ani ba bai samu nasi daga hadisi ba ya amfani da fahimtarsa ya kamanta abin da ya ga ya dace shi aikata don haka daga nan aka samu ijtihadi da haka wanda ya soke fiqhu to kowane ne ku saurare shi ga manzon Allah ya yi wurin hadisin annabi ya taso ma kana soke hadisin annabi kame a jima sai ka fada cikin qur'ani ka ce aya ta saba ma aya eh duk wanda ya fara suka fiqihu to in kun ku koma can eh, abin nan gona hadisi manzo Allah za ku tare da shi wurin domin annabi ya karantar da mutane akwai hadisai na nasikhai akwai hadisai mansukhai sannan sahaba annabi sun bazu cikin duniya wani ya tahi tun kamin a gama saukar da wahayi kamar misali mu'azu ibn jabal ya tahi abin nan yaman yana can yaman annabi ya rasu bai dawo madina ba don an tambaye shi eh, zakka ga abin da bai kai shanu talatin ba ko awaki arba'in ko kuma raƙumma biyar sai ya ce to annabi bai min bayani ba sai na koma madina na tambayi annabi don haka bai zo ya tambayi annabi ba ko da ya zo annabi ya rasu don haka malamai suka ce to tun da mu'azu bai tambayi annabi ba da kila in ya tambayi annabi yana yiwa a ce raƙumi uku ko hudu suna da zakka da kila akuya talatin za a yi musu zakka da kila nagge ishirin za a yi musu zakka to amma bai zo ya tambayi annabi ba har annabi ya yi wa Fati. don haka aka tsaya bakin nan inda mu'azu ya sani to kila da ya zo ya tambayi annabi da an samu ci gaba to sai ya zama Allah ya karbi da manzo Allah bai dawo ba ko da ya dawo annabi Allah ya bai cikawa bayan wannan a in ka diba cikin bulugul marani a hadisin walwale alwallah ko hadisin alwallah wani ya zo ya tambayi annabi cewa ya rasulallahi in na yi alwala ni taɓa zakari na ta ɓaci annabi ya ce a'a ba ta ɓaci ba ai zakari tsokar jikinka ne yanzu ni a zakari da hannu in ji annabi ya ce ma wannan sahabi ma'ana da zakari da hannu duk jikinka ne ai ba ka taɓa jikinka a ce babu alwallarka kaga wannan wani mutum ne individual yawa annabi tambaya shi kadai to sai wata mata ana kiranta basara tana can bayan sahu cikin mata annabi na karantarwa kan mimbari sai ya ce man masa zakarahu ko idan masa ahadukum zakarahu <coughs> wadda. idan ɗayan ku ya shahi a zakarinsa ya sake alwala to sahabin da ya samu wancan hadisi na farko sai an ka tura shi jihadi yaman ko an ka tura shi abin nan kufa ko an ka tura shi masar ko an ka tura shi suriya ko an ka tura shi bahraini ko an ka tura shi ordon jordan har annabi ya fati bai dawo ba to shi yana na a matsayin alwala in an taba zakari bata lalace ba tana nan shi ko wannan wanda ya samu wannan hadisi shi ko bai ga wancan ba don kila ko da yan musulunta an riga an faɗi wancan hadisi masu ji sun ji shi ko wanda ya samu in mutum ya taba zakari ne alwala ta ta walwale shi ko sai ya tsaya na akai wannan su yana da hujja tai to wani na iya ce a'a wanda ya ji duka hadisan sai ya ce to wancan hadisi na in mutum ya taba zakari bata walwale ba annabi ya ba shi amsa daidai sa daidai hankalinsa a lokacin da yake sabon musulunta don kar ya ga addinin musulunci na da tsanani amma bayan ya samu karatu kila ma sakamakon shi ne yasa annabi yayi wannan hudu ba ta gaba ɗaya don kowa ya jiya har mata da annesa sun ka jiya, ya zan general sade wato karatu na gaba ɗaya annabi ya ce duk wanda ya taba zakari ne alwala ta ta warware mallam mai cewa in na taba ta warware yana nan shi ma ya ji bayan ya riga ya tabbata cikin addinin musulunci ya samu karatu kamar imam maliki yana ganin wannan hadisi ya shahe wancan hadisi wanda ya ce in ka taba zakari alwala ba ta ba wasu kuma suna ganin har yanzu akwai kamar mazhab abu hanifa in ka taba zakarin ka alwala ka ba ta walwale ba ko da ka gama alwala ka tura hannu ka yi susa sai ka yi ikama ka ce to bismillah jama'a a tadda ikama an gane ko to duka irin waɗannan suna nan tau irin waɗannan abubuwa suna nan cikin littattafai na musulunci kuma duk addini ne wanda ya san su ya san su wanda bai san su ba kuma sai ya yi kokari ya sani ko kuma muna mai fata Allah ya bashi cikakkiyar natsuwa don ya tsaya ya karanta to sai me lau sannan ina nuni da lau wato ishara zuwa ga lau ila khilafin mazhabi zuwa ga saɓani na cikin gida shine saɓani na cikin gida wannan ya ce kaza sai wannan ya ce to kaza ne in bai zan kaza ba to in malam ya zo ya ga waccan magana ba ta da ƙari sai ce walau kaza ko da an yi haka din eh kamar can da ya ce aubi madaruhin eh wato abinda an ka jefa cikin ruwa kamar ka ɗebo ruwa za ka yi alwala sai wani ya ɗebo ƙasa ɗaya da hannu ne haka turɓaya kawai wadda ba ta da hitsari ba ta da kashi sai ya ɗebo damƙin ƙasa haka sai ya watsa ciki sai wani ya ce to in ba da gangan ya zuba ba alwaruwan ba su lalace ba sai ce walau ƙasa ko da da gangan ya zuba abin na ruwa suna nan da tsarkin su wato ba su ɓaci ba ruwa to sai wallahi as'alu Allah nake roƙo an yamfa a amfanar bihi da wanga littafi ga man kataba duk wanda ya rubuta mutasar Allah shi sa mai ya amfana aw qara'ahu ko wanda ya karanta shi Allah ya amfanar da shi aw hasalahu ko wanda ya tanaje shi ko da bai karanta ba ya aje Allah ya amfanar da shi aw sa'afi shay'in minhu ko yayi dawainiya yayi aiki cikin tabbatar da wani abu na mutasar an ce ko da ka zo ka tarar da mutum ya yanka takarda yana rubutun mutasar ka ɗauko gamba ka ce mai gashi malam ka heka alƙalami ka rubuta to Allah ya amfanar da kai wallahu ya asimu na ko Allah ya tsare mu mina zalali daga samtsi wato daga talala ɗaya wa fiƙuna shi muna muwafaqa fil qawli wal amal cikin magana da kuma aiki wato ya sa duddugen mu kar ya kauce daga hanyar Allah ta ziru sannan ina kai uzuri na li zawal albabi ga ma'abuta hankali min takasiri daga kasawa alwaqi fi hadal wadda wanda yake afkwa cikin wannan littafi in ka ga inda ni kasa to ka taimaka ka gyara was'alu kuma ina roƙon malamai bi lisani ta da harshe irin na kankan da kai wal khushu'i da tsoron Allah wa khidabi zalluli sannan da magana ta kaskanci wal khudu'i da kaskantar da kai an yanzura wato ya dubi wannan littafi ko an yanzara a dubi wannan littafi bi ainin rida da idon yarda ba idon hushi ba wasawabi sannan da idon ganin daidai ba idon ganin kuskure ba fa ma kana min naqasin abinda an ka gani ya kasance na naqasa cikin littafin nan kammalu to su cika shi duk dai fi sharhi amma wa min kadayin abinda sun ha gani na kuskure aslahu su gyara shi shi ma daidai fi sharhi a cikin sharhi don in an ka yi gyara cikin nasi to kamin a jima littafin ya zan ba littafin mai shi ba eh kalla ma ya karusu musannifun dan kaɗan ne mai rubutun littafi zai kubuta min alhafawati daga faduwa yanzu yanjuwa mu'allifin ko mai tarihi ya zan ya tsira min al daga tuntuɓe wato sansari fa to alhamdulillah sai mu tsaya nan ko to masha Allah Allah kai muna rai sati mai zuwa za mu tashi akan babi Amma na حسن umuri kulle hawa a jirgin من خزي duniya وعذاب الاخره آمين. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا شو غيره آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفعل